This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. suna nasar fil hashin gumin tare da zahara aminu fage da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shiri na daren yau lahadi kamar yadda aka saba a duk ranar lahadi a yau ma muna ɗauke da shirin kallabi tsakanin rauna a yau ɗin ma abin da muke ɗauke da shi kenan bayan an sha labaran duniya daga Zahra aminu fage Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Lahadi ne Isra'ila ta dakatar da shigar da kayan agaji zuwa zirin Gaza ta kuma gargaɗi ƙungiyar hamas da amurka ta ayyana a matsayin ƙungiyar ta'addanci cewa ba za ta amince da wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ba ƙungiyar hamas ta zargi isra'ila da ƙoƙarin kawo cikas ga yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta bayan shafe fiye da shekara guda ana tattaunawar ta kuma ce matakin da isra'ila ta ɗauka na katse taimakon agaji wani koma baya ne dukkan ɓangarorin biyu dai sun tsaya tsayin daka akan hakan ɗaruruwan motocin dakon kaya ne ke shiga gaza a kullum tun bayan da yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta ta fara aiki a ranar goma sha tara ga watan janairu kuma ba a san irin tasirin da hana shigar da kayan agajin zai yi ba a yanzu Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya faɗa a jiya Asabar cewa ya sanya hannu kan wata sanarwar gaggawar ba da kusan dala biliyan hudu na taimakon soji ga Isra'ila. A cikin wata sanarwa da ya fitar Rubio ya ce, gwamnatin Trump ta hau kan karagar mulki a ranar 20 ga watan Janairu kuma ta amince da kusan dala biliyan goma sha biyu na tallafin soji ga isra'ila ya kara da cewa amurka za ta ci gaba da yin amfani da dukkan kayan aikin da ake da su don cika alkawuran da ta dauka na tabbatar da tsaron isra'ila gami da hanyoyin daƙile barazanar tsaro Rubio ya ce ya yi amfani da ikon sanya hannun ne wajen gaggauta kai agajin sojin ga Isra'ila yayin da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ƙungiyar 'yan ta'adda ta Hamas da Amurka ta ayyana ke tangal-tangal. A ranar Juma'ar da ta gabata ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ta amince da sayar da bamamai na kusan dala biliyan uku ga Isra'ila. Wani jirgin yakin saman Amurka ya isa Koriya ta kudu a yau Lahadi kwanaki bayan da koriya ta arewa ta gwajin harba makamai masu linzami domin nuna karfin sojinta a wata sanarwa da rundunar sojin ruwan koriya ta kudu ta fitar ta bayyana cewa isowar jirgin sojin uss carl benson da tawagarsa a tashar jiragen ruwa na busam da ke koriya ta kudu na da nufin nuna kyakkyawan kawancen soji da amurka domin fuskantar barazanar da koriya ta arewa ke ci gaba da yi koriya ta arewa wacce ke kallon tura irin waɗannan kayayyakin sojin amurka na wucin gadi a matsayin babbar barazanar tsaro tun bayan rantsar da shugaban amurka donald trump a ranar 20 ga watan janairu ya ce zai sake tuntuɓar shugaban koriya ta arewa kim jong-un domin farfado da hulɗar diflomasiyya Birtaniya da Faransa da kuma Ukraine sun amince da yin aiki tare a shirin tsagaita buɗe wuta da za su gabatar wa Amurka. Prime Minister Birtaniya Kristama ya faɗi hakan ne a yau Lahadi a daidai lokacin da yake shirin karɓar bakuncin taron shugabannin ƙasashen Turai da za su tattauna kawo ƙarshen yakin. amma stama ya ce ya mai da hankali ne wajen zama tsani don maido da tattaunawar zaman lafiya da kuma sake samun wata dama ta ganawa da trump da zelensky da kuma shugaban faransa emmanuel macron stama ya shaidawa kafar yada labaran bbc cewa birtaniya da faransa da watakila wasu kasashen biyu za su yi aiki tare da ukraine kan shirin dakatar da yakin sannan za su tattauna shirin da amurka A yau Lahadi ne Majalisar Dokokin Iran ta kada kuri'ar tsige ministan tattalin arzikin kasar Abdulnasir Hameti daga mukaminsa saboda rashin tafiyar da tattalin arzikin kasar yadda ya kamata da kuma faduwar kudaden kasar kamar yadda kafar yada labaran kasar ta rawaito. Majalisar dai ta tsige Hameti ne a kuri'ar rashin amincewa da ta kada watanni takwas bayan da shugaba Mas'ud Pezeshkian ya naɗa majalisar ministoci. lokacin a cikin watanni takwas ɗin da suka gabata darajar kuɗin iran ta faɗi da kusan rabi idan aka kwatanta da dalar amurka a cewar gidan yaɗa labaran yanar gizo da ba na hukuma ba a cewar kafar yaɗa labaran ƙasar 'yan majalisar da ke adawa da hammeti sun ce ya gaza ɗaukar matakin ƙarin farashin kayayyakin masarufi kamar su magunguna abinci gidaje yayin da ya kasa sarrafa kasuwar canjin ƙasar Zahra Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe. Mu miƙa filin ga alheri Grace Abdu domin ta gabatar mana da shirin kallabi. ai sauraro lafiya. Mu dai mata ba za mu bar niban abin da ya kamata ba, ɗaya kenan. Kuma jam'iyyunmu su ma su yi hakuri su dinga duba mata da su cancanta cikin jam'iyyarsu su yi ta encouraging ɗinsu so da za su fito su nemi abubuwan nan. yanzu kin ga ba yanzu mun samu deputy eh, vice president a ghana mai ce ba abin da muke so mu ji kenan kallabin shirin ta wannan makon yan wana mata assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwar da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Ni dai ce Alheri Grace Abdul. Kafin mu sallama da mu ta mako ambasada Esther John Audu da ta riƙe mukamai da dama a ciki da wajen Najeriya za mu ji shawarinta ga mata da ke sha'awar shiga siyasa. Mun kuma gayyaci 'yan uwanmu mata masu ruwa da tsaki domin nazarin abin da ke sa mata shiga rayuwa a gidan gala da hanyoyin magance su. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. tafe da mu makon da ya gabata muka fara haska fitila kan batun zuwa gidan gala da ake kira club da turanci da matasa suke yi wani lamari da ke jan hankali da kuma ake kyamata a kasashen nahiyar afirka da dama musamman idan ya shafi mata bayan hira da waɗansu matasa mata da suke shiga wannan halin shirin kallabi ya gayyaci waɗansu mata 'yan fafutuka domin nazarin lamarin da nufin neman mafita sunana hajjabinta binta abdulhamid kuma ni tsohuwar ma'aikaciya ce malaman makaranta ce ni shugaban makaranta ce ni kuma tun ina aiki nake hidimomi irin na harkokin da suka shafi siye da sayarwa amma bangaren noma ko incidents ne allah ya kai ni dai muka kuma kafa kungiya ta nasarawa women farmers association to muke irin waɗannan harkokin yanzu nan Suna na binta tanko idris ni 'yan kasuwa ce ina taɓa kasuwanci ina yin dunkunan jakunkuna zannuwan gado da sarrafa kayan amfanin gona ana kiran kamfanin a hanaf general enterprises kuma muna taimakawa marasa galihu ta hanyar koyar da su 'yan sana'o'in da suna sunana ya hanisa hashim ibrahim wanda nake wakiltar kungiyar shikwan hashibar foundation muna koyar da sana'o'i kamar irin su noma home gardens yadda mata da su dinga yin noma a cikin gida a cikin buhunhuna ba tare da ko mutum bai da space za ka iya yi ka amfana da sauran kayayyakin vegetable da sauran kayayyakin amfanin yau da kullum idan ka kalli lamarin da yake faruwa yanzu a cikin al'ummarmu ina ce al'ummarmu nan arewacin arewa maso yamma da arewa generally ah, za ki ga cewar al'amarin factors ne kala-kala tun daga cikin gida makaranta kawaye shi kankin kansa society din mu da shekarunmu suka kai haka mun san cewa societal role ma'ana ita kankin kanta al'umma tafi da wani tsari na saka ido to akwai shi a baya wanda ike kuma idan kika lura da abubuwan da suke faruwa yanzu a nan arewacin najeriya za ki lura cewar al'amarin nan fa society gaba ɗaya ya juya ya zama kamar ba mu ba mu 'yan shekara 60 tun muna kanana za mu lura cewa gidajen kabilu in an yi haihuwa za mu ga an fito ana jajjera tebura da suke yin mitin to har yanzu irin wannan ɗabi'ar ta haɗaka tana nan su a can mu ko yanzu a nan ɗama a cikin gida ɗan wa da ɗan ƙani uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma ɗan da suke a cikin gidajen su wannan ɓangaren uba ɗaya ne you irin wannan to ba zai yi abu ba ɗayan yi magana a kai ko su mazan in ba su ce komai ba matayen da ake tare ba za su yadda ba don haka tun daga gida an samu mishkila sannan a cikin ɗaki guda ma ba ɗan wa da ɗan ƙani ba uwa yanzu ba haushiyar uwa sai ta ayaye daga abin da ya kama biyu zuwa sama sai ta fifita son wani akan wani wani idansa iyaye suna nuna wannan shi ma a cikin ido kowa ka nuna masa wannan daban ne da wannan yana haddasa mana matsala kamar ni a shekarun baya na yi aiki da wata hukuma ta fataucin yara da ake cewa naptip to a wannan shekarun mun samu matsalolin da idan muka tare yaran aka tambaye su me ya fito da su suka zo don lokacin tashoshi muka ranga bi muna ganin su yan mata a tashar suke kwana yaran za su baki tausayi idan kika tsare ta sai ta ce yara mata idan kika tsare ta kika kira ta saboda mu mun fi mai da hankali akan yan mata kin san ciwon ya mace na ya da aka ce to idan muka ce mata me ya faru ta baro gida za ta gaya mini kamar yadda hajiya ta faɗa babana yana da mata mamana ta mutu matar tana damuna to kin ga kasancewar da muka taso aka bar wannan cewa ɗa na kowa ne bawa ne sai mai shi shi ya haddasa mana wannan kasancewar uwar wa'ancan ta mutu su wa'annan ba za ki rungume su Allah ya raya ku gaba ɗaya ba sannan na biyu sai muka fahimci cewa a gaba ɗaya al'ummar mu ta koma bata da wani zance sai na abinci da kuɗi iya cewa talauci talauci shine kadai saboda duk yaran da muka tare ba su da abinci a gidansu an dora mata tallatin karfe shidan safa za ta baro wani gari ta shigo wani gari ba za ta koma gida ba sai ana neman karfe goma so kin ga gabaki daya al'umman mu tana cikin hatsari shi yake haifarwa yaran nan idan suka shigo binni aka ce ga wani gida can ana raye-raye to wannan shi asasa gidan gala ya kafu isa sami gindin zama sannan a ta bangaren hukuma suna iya bakin ƙoƙarinsu amma idan suka kama abu hukumomin nan ya kamata su tsaurara matakai gidajen nan idan an kama su kulle su ba shine masalaha ba saboda idan an kulle masu gidajen nan suna zuwa suna biyan kudin haraji suna biyan abubuwa idan suka je kotu da lauyansu suna da takardu to amma idan hukuma ta ce mun yanke wannan alakar an daina mana shi a gari in Allah ya dube mu da rahamarsa insha Allah za a rage yaran nan kananu matasa da suke yawo a wannan gidaje. Ya na ga bakin ta yana mm. gashi an taɓo <laughs> matsala na rashin haɗin kai da kuma talauci. Eh. Kina kan turbar da suka faɗa Ina kan turbar amma kafin nan zan ƙara magana akan magana da aka yi magana akan iyaye. Mm. gaskiya mu iyaye muna ɗaya daga cikin muna taka rawa akan waɗannan matsaloli na 'ya'ya saboda me uwa ce take da 'ya'yanta ba za ta dinga jan yara a jiki tana sanin me damuwansu ba ya kamata uwa ta kasance ita ce babbar aboki babbar kawa na 'ya'yanta za ta san cewa da waɗanta yake yawo da wa'ita take yawo in ta je makaranta waye kawarta waye abokin ɗanta wannan abun kan in mutum yana fuskanta zai gane cewa su waye abokan inda in an shiga hanyar da ta zama ta saba ki jawo ɗanki in za ki fita ki ja ɗanki ku fita da shi ku yi wasa ku yi dariya to wannan abun mun samu karancin shi a cikin mu saboda idan aka sake ga uwa bata san me wata ma uwan ma danta har sai fita ta tambaye ki wani ba ta gaya miki wani kaya ne a jikin danta ba saboda kawai an tsauki wani rayuwa na daban musamman waya sai ki ga uwa ba ta da aiki sai jin rai dangin goro shine muhimmanci abinta gashi a sa wannan me yake labarai a waya ana ji to wannan shine suka fi bada muhimmanci a cikin rayuwarsu yanzu fiye da yana tarbiyyar yara su. Kuma iya cewa kenan laifi ne na iyaye su ne ginshikin ginshiki ne wasu kuma iyayen in tsakani da Allah ne um, suna yi har yanzu da akwai iyaye da suke da wannan bibiyar da hajiya ta yi magana akai mm. to kuma sai wani abin ya bullo abokantaka mm. peer group tsari na peer group da yanayin da iza mana a society ba sa ido ake ba ai da sai ki ga an samu rauni a gida iyaye ba za su iya takalin din kesin ba wallahi um, a waje sai a gyara yara an sha yin wannan a yi hukunci a waje ba a cikin gida ba to matsalar hajiya ɗazu ta yi maganar talauci hmm. da gaske da talauci amma al'amarin nan ne ni sai nake ta ganin idan aka ce zamani da muka shigo to daman wallahi malama daman can zamani ko allah ne zamani ko a baya daman can da akwai rashi da akwai yalwa yanzu a cikin wannan karnin da muke ciki da takuran nan da komai sai yanzu ne allah yake yin sababbin masu arziki a tajirai hmm. matsalar ta ɗazu da nake ta ce miki ba society ne fa da matsala ai a can ɗin daman can da akwai babu da lokacin da ake wadata za a ce za a ci abinci a zubar da nama ma a kofar gida bilal azum wani gidan kanzo gare su da za su ci hmm. dole sai dai makwabta ne za su taimaka su bada to ana taimake taimakekeniyar ada dan tajiri. ba zai ci abinci a cikin gidan shi ba a kofar gida ake cin abincin layin kaf ɗinsa kowane gida za a zo a ajiye kwanan kofar gidan a kofar gidan don haka zamantakewan nan ta waje suna hira da wannan babban attajiri suna hira da wannan babban malami da yake cikin unguwa duk an san damuwar kowa don haka idan abu ya zo na tallafi kawai sai dai ka ji an dora maka aka an ce ka je gidan wani ka kai amma daman can zamani da akwai talauci da akwai arziki haka tsarin allah yake kallabi kuke sauraro da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ba iyakata kenan ba idan allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji yadda zamani ya ƙara assasa wannan lamarin kafin mai sallama da kallabin mu ta mako ambasada esther john audu da ta rike mukamai daban-daban a ciki da wajen najeriya da ya hada da shugabancin wakilan kasashen duniya ta shawarci 'yan uwa mata da ke da sha'awar shiga siyasa waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi ga kallabin mu ta mako mu dai mata ba za mu bar niban abin da ya kamata ba ɗaya kenan kuma jam'iyyunmu su ma su yi hakuri su dinga duba mata da sun cancanta cikin jam'iyyarsu su yi ta encouraging ɗinsu so da za su fito su nemi abubuwan nan yanzu kin ga ba yanzu mun samu deputy eh, vice president a ghana ce ba abin da muke so mu ji kenan abin da ma afirka ta ke so ta ji kenan daga nigeria don su ba su sayan da su ba su bi tsawon nigeria amma har yanzu ba mu kai wurin ba ya kamata eh, eh, jam'iyyunmu su sayan da za su encourage mata da suke cikin jam'iyyar su fito ko su da kansu ba za su appointed ɗinsu su ce to kai ka riga ka ci zabe primaries za ka ɗauki mai cene ya zama deputy ɗinka ko a gwamna ko a wani ino matsayin ko a local government chairman sai in kai namiji ne sai ka ɗauki mace lokacin da na yi ni ne na ci zabe na mace amma na ɗauki namiji ne ya zama mun deputy ko mun yi aiki mu mun gama lafiya so zan ce jami'in kam suna da aiki don irin kuɗin da suke sa yanzu wai mutane su zo su biya ma kafin su je su su sai a tsakaran primaries ma gaba daya ba irin da za a ce wai an ba mace tana da shi ba in ba mata da dama suna cikin kuɗi ba ba za su iya biya ba a ce wai siyan fom wai sai ka kawo miliyan 20 ko 30 daga ina to already ai jami'in ma suna ce to barawo ke so kenan ni a gani na fa ba kyau kuma irin abun da ke sa matan mu yanzu shine ke sa su gudu daga harkar siyasa mu nan mu riga mun mai da shi abin kuɗi kasuwanci kasuwanci to mata nawa ne suna da irin kuɗin nan yanzu ma ko mace ta je neman kwangila ma kwangila da za a ba namiji ba za a ba mace ba har yau in an ba namiji kwangilan miliyan 20 za a ba mace don dai tana mace din sunan mace ne ba wai ba ta da karfi yin aikin ba sa ja ba in yi ai kokari ma kenan sa ba ta na miliyan biyar to ina za ta je gabe ta je ta sai fom eh, miliyan goma ai shi wancan dan bashi aikin miliyan 20 zai fi saurin sayan fomp da wanda aka bashi na miliyan biyar so mu dai zan ce a yi ta kallon mata a matsayi da allah ya ba su allah ya ba namiji kwakwalwa ya ba mace kwakwalwa allah ya ba namiji basira ya ba mace basira a ko su matan ma da allah ya riga a bakace su sun fi mazan ma sai a yi wannan tunanin a kalle mace din a haka din a san abin da za a yi da ita ko kuma a sa abin da za a bata in ka ga mace ta isa da za ta yi aikin miliyan ɗari ka bata aikin nan in dai ta riga ta nuna maka za ta yi aikin nan kin san shanin matan za su yi abu za su yi abu ne na kwarai to yanzu kina goyon bayan kira da wasu mata 'yan uwanki na majalisa suke yi yanzu cewa duk kujera idan har namiji zai tsaya takara to a ba mace ita ma ta tsaya eh to ni ma ina nan da su dari bisa dari a haka din tunda in an ci aje gaba ɗaya sai ki gan an share mu da gangan fa ba wai ba mu iya ba da gangan sai a nemi abin da za a danna ki da shi don dai kawai kake iya ki tashi so dari bisa dari duk mace da ta gan tana da kwazo da za ta nemi wani abu ta fito ta nema ko tana da kuɗi ko ba ta da shi wayanda suna so su tafi da ke za su tafi da ke ko kina da shi din sai dai a kwace a hanya kwace bayi ba sai mun yadda ba mu sai mun gwabza ba kafin ma ku kwace din eh so ni zan ce mu mata kan mu tashi a tsaye na san dai ba wai aikin dai wanda zai wuce kawai haka ba ne a'a dole ne mu da kanmu ma za mu tashi a tsaye mu tsaya gan mu yi aikin nan kuma mu yi faɗan nan dai faɗa ne ake ciki to mu ma mu shiga tunda ma a Najeriya ne muna da mata da suna general yanzu eh, sosai kuwa a soja ba mm, a soja akwai yan sanda akwai yan sanda ma akwai duk kin ga soja da yan sanda chief justice yanzu ba bace bane to ba mun yi da ba duk ba abin da za su iyaye da ba ma iyaye so kada mu zama discourage wai mun gan wani yana mai ne mai ne so sai mu tashi mu zo na mu ce ba za mu ba za mu ba gashi yanzu kin zo ki mai interview ba eh. ke cece ko namiji ce ni to za ki iya ki zo ki mai min interview ki je ki baza duk duniya duk duniya ta ji me zai hana mu dole za a ji mu din so abin da nike son faɗa shine kada mu ja baya kada mu ji tsoro wasu sun shiga ma jin tsoron kana magana ma zan ce da zan samu kuɗin biya ko kuɗin sayan fom duk kuɗi ya tsaurata su kuɗi ya tsaurata su so kada mu ja baya kada mu ji tsoro mu matan mu fito mu nemi abin da za mu nema ma mun gan mace da ta cancanta ta cancanta ko bata fito ba mu mu je mu same ta mu ce mata ke wannan abin mu fa muna so ki fito ki wannan ko baki da kuɗi ko kina da zamu baki goyon bayan mu za mu yakacin kokarin mu Allah ya ba mu na. Allah ya ba mu na amma Allah bai ba mu ba mu san eh mu yi kokarin mu mm. <laughs> amma ba wai mu zo na kai muna jira komin da an faɗa kai sai ai ta tafiya ba mm. mm, kan mu yi wannan Allah dai zai tamake mu to ma bari zo batun iyali kiyaya sha'anin iyali <laughs> to baba mu dai ya rasu Allah sarki mai gidanki mai gidana shekara nawa kuka yi talatin da biyar muka yi tare da wasu abin na kai watanni mm. allah ya ba mu ya'ya guda hudu muna da mata hudu wadda cikin hudun guda biyu sun aure biyu dai suna nan da har yau amma alhamdulillah muna da jikoki guda shida allah ya tabake mu yaran nan sun yi makaranta sun yi ilimi sun fara aure in allah ya yarda kuma na san sauran za su yi suna nan gida a zaune ne eh da wasu suna gida wasu da su aure dole su je su sami mazajensu na farin ta ta aure mutumin akwai suna america na biyun ta aure mutumin plateau su suna canada sauran biyu su ma sun je sun yi makaranta a kanada sun zo na kanada sun ci gaba da aiki don sun samu aiki a wurin sai suka ci gaba da yi amma akwai ɗayan da ta dama ita ta yi ma da university da komi ɗinta ta yi ma nan ne bayan haka ta yi shekara biyu neman aiki ne menene duk ta fara business ma kaɗan kaɗan da ta samu masters ne ta wuce so alhamdulillah dai dukansu su dai ba wanda ke gida yanzu wasu suna gidan mazajen sauran suna aiki yanzu amma duk suna nan lafiya to madalla to wani kida yi wa yan uwanki mata yanzu masu sauraron ki masu saurare na zan ce muku mu mata ɗaya mu tabbatar mu sun ilimi don ilimi yakan sa mutum ya samu yancin shi na kanshi wanda in ana neman wani abu ne yau in kina da ilimi na hannu ki san kina da certificate number one wani ma zai ce yana so ya aure ba zai aure wanda bata je makaranta ba to kaga in kin zo kin samu wanda ke nima mai ilimi kina da shi ɗaya kenan kuma su tabbatar sun sa 'ya'yansu mata su samu zuciyan kansu in ka kaskanta da kanka ka san yadda za ka yi shi in wanda Allah zai daga ka ne sai ya daga ka da kanka amma gaba daya kada ka kaskanta da kanka kuma ka condemn kanka ya zama kina zaune kawai ba abin yi kina jira kawai sai abin da aka baki a'a ni ba zan ce mana mu ba 'ya'yanmu irin wannan tarbiyyan ba kuma zan ce mu yi kokari dai mu mata su samu ilimi da za su samu wanda zai tamake su su rike kansu su iya in suna so su yi aure su aure wanda sun san zai iya bi da su su zama masu amfani ma family nasu masu amfani ma kansu har da mijinsu ma kuma ya zama mu mata ne wanda in mun gan abu na faruwa za mu je mu duba mu san ko menene ke faruwa wanda za mu iya mu yi tamako ne sai mu yi tamako mu zama mata masu taimako mu zama mata wanda ba za mu yi zaman banza ba muna da abin yi ko sadda gishiri ne ma ya zama kina sadda gishiri da kin san da akwai abin da zai shigo maki a jihunki na kanki wanda ma in kin auren ma mai gidanki ba shi da shi sai a san eh kina na keke da kanki ba sai ki san eh zan iya yin taimako in ke sai ki tamake mai gidanki ke ma so a takace dai kuma zan ce in akwai cikinmu wa'anda sun san 'ya'yansu za su iya su yi siyasa ko kuma suna da zuciya da za su yi siyasa mu sa su mu tamake su mu ba su goyon bayan da zai sa su shiga shekamin siyasa nan su je su yi tamako da allah ya riga shirya su za su iya yi ma jama'a kuma aikin gona wasu suna ganin kamar sai kana da wani katon gona ne kafin ka ci abinci a'a mu mata yanzu kin duba a backyard ina za ki ga ɗazu na ji na cire ganyen water leaf muka yi miya ban je kasuwa ba a cikin gadin ɗina na shiga da kaina ina nan na ta tsinkewa ai tsinkewa ma da nike wani aiki ne nike yi don ya zama min exercise mm. Ga shi dai ina nan ina kallon abubuwa nan na ba su ruwa yakan sa ka ji da ka ji daɗi ma daga cikin zuciyanka wai kana wani abu na ji daɗi da na ji na ɗiba wata ɗin na gama ɗiba na kawo eh, eh, eh, yaushe ne na ji na ɗiba zogale duk na da su na yi miya na na ci tuwo na da shi ba sai na je kasuwa ba komi ne dai za ki ce sai dai ki je kasuwa ba ki nemi dan wuri da za ki iya ki shuya ko alehunki ko dan kubewanki dan tumatir dinki ki yi ta ɗiba daga wurin in ya kare ne dai ki san ya kare tukunan ki je kasuwa so mu nemi abin da za mu iya yi dai da zai tamake mu ya tamake mu ya tamake iyalinmu you know wannan ma zai zama ke kamar wani da na ki kira hobby eh wato abin sha'awa abin sha'awa don abin da kake sha'awa in ka shiga yi za ka yi shi daidai don kana yin shi da zuciyanka a kwance mm. kuma kana jin daɗin yin abin tun da abin da zuciyanka ma ke so ka yi kenan so ni nikan ji daɗin ganna cikin gona ina nan na wasu abubuwa na sai wasu su zo su tame ni a'a akwai lokacin na yi alehu da yawa yan kauyen nan ma suna wuce sun zo sun tame ni dala za mu iya mu ɗiba sai na ce ku diba amma kuma ku je ku shuka don da ban shuka ba ba za ku gani ku zo ku roke ni ba so dole ne ya zama muna da abin da muke yi na kanmu wanda zai tamake mu ya tamake mu ya tamake jama'a ma kusa kamar community din mu eh. haka mhm. sai ki san to gashi nan kina wani abu ke da kanki ma kina kan yi sai ki ji kina jin daɗi ɗazun ma na ce can da yamma na ji na dan watsa ruwa na ce akwai dan aloe vera da su abubuwa da na ɗiba a kauye da na eh. kawo na ce za mu je mu dasa da yamman nan za su tashi kana lura da ai komi da zai yi kyau sai dai a lura da shi ne mm. ka lura da shi zai yi kyau in kana da kaji ma baka kula da su ba sai su mutu itace ma haka ya'yan kamar haka baka kula da dole ne so mu kula da kanmu mu kula ma iyalinmu mu kula ma kanmu mu yi dai abin da ya kamata wanda mun san muna yi zuciyarmu na jin daɗi to muna godiya ta musamman a ah, ambasada esther lallai kin cika kallabi tsakanin rauna. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmawa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na wannan makon sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako ambasada Esther John Audu da wakilanmu madina Dauda a birnin tarayya Abuja. da kuma baraka bashir a kanan dabo najeriya da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka ni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. A gai da da tawagarta, to masu sauraro baki daya abin da ya sabo kenan a shirin namu na yau baki daya Sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe litinin idan Allah ya kai mu. inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin zara Aminu Fage ta yana kawo shirye-shiryenmu na yau. Sai fiye na dudu wa mai wadda ta haɗa tare da bada da umarni da ma injiniyanmu na yau. Nisar fili hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.